na ka'ida wanda ya rike na jiya ya rike sannan shi ɗan yi amfani da makirkin yana riga na ba a shaiɗanin makayi da hu alal musulmi na wa alƙa ba bai na ku. ya wurga faɗansu a tsakaninsu wata masifa sun kuma kasa karewa da sahabbai أشداء على الكفار رحمة بينهم يوقف سامي سأك ويقري مسلمين أشداء على المسلمين رحمة بينهم وبين الكفار ثم تكي وأفشى فيهم فتنة الشبهات يدي جواب فتنة شعوي الشهوات ولم تظل هاتاني فانهن الفتنة ثانيه sha'awa da shubaha wannan fitintanu guda biyu da su fushe ba ta ta zaya daɗi shai'an fa shai'an kullum za ga sha'awa da uwa ta su shubuhohi ne uwa su ban sani ba ko shi ne a da da wuya mutum ake rufe aure a ce yana iya zo haɗi samun abin yake zai aure na da wuya go sai dai a samu wani shi dai zai ce shi ma baban ina son je ya aure ya sai da zai zai ga yawar umar kuma sai ta dubi dubi haka a ita masa dubara mm, kai kenan ba ka wanka kai kenan ba ka abin nan in za ka tafi kasuwa sai a ɗauki kuɗi a baka je ka kashe to kaga nan sai wal kai wai haka kawai za a baka kuɗi tafi kasuwa rana ka ba kasuwa ba shi ka ji ka a gama zuwa kasuwan ba ka gane me ake so muka yi ba in wani alkawari aka yi da su suka yi a juna su sai da a ce maka ka mai sanda a ce maka ka mai sanda kai wata rana sai ka fito a ce wance babban nan ta ka ta ce za ta za ta baka wance baban ya fito ya ce idan ko ba ki bashi ba to ban yi miki ba ka kuma sai ka gane ai daga ina ba ka gane ba duka a je ka ma gane ka je to saboda ba za ka saba musu ba ran da aka ce mutum ya dole dama yau ke zuwa ɗaurin auren ya ta zo ɗaurin auren tura ɗauka masa a hoto kunya za ta zai sha'awa ta zama bala'i tun kafin ma komai ana abubuwan da ba su dace ba ta duniya sha'awa fiti na karuwa ta ce sha'awa ne kuma take mutum ya je ɗaurin auren ya je mene ne ainihin eh, wai me wa'azi na taɓa jin wani me wa'azi ya yi aure da ya aure aka zauren walima sai ya shiga gida ake kun kun tashi ku naɗe tawarin an kun tashi a wazin haɗa kayan aikin ɗin kudu ba a ciki shi kan ya tafi wurin amarya ka ta wazin ku kuma aka fashe da dariya daga nan daɗa ƙara bala'in ake mai kashe bala'in yake nunka shi duk dariya ka tare kalkalkalkal shi ma da ake to an kun tashi kuma yadda ke wurin cikin ɗaki kuma yadda kaza kuma yadda kaza ni kam sai an jima fasaya to shubuhoyin ba shubuhoyin su ma nonkin ba nonkin aƙida kaza aƙida kaza aƙida kaza tsari kan tsari ba a samu madara ba gyara ba samu madara mai kyau ba wallahi malam ba samu madara mai kyau a gidan تتغاير شيئا فشيئا حتى استحكمت Hatta zaba ta hayayyafa shi ne istikami ta yi ƙarfi ta rika maki da ta ka wa a ba a hukar kalbi kuma majority suka hauka suka yi abun barcin ciki za ka ji ma malaman ke ce a yi sunna ne ai wannan babu magana mai kunya ɗan ƙauye kaga kana gudu a ce maka ɗan ƙauye amma sai dai ka yi sauraro ka samu tarbiyya an ba maka tafi tarayya ba an wuce gaba gaba hatsar khalqi faminhum man dakala fi ta'atihi Diki akwai wanda ya shiga ta'ati shaytan fi fitnati shubuhati wa minhum man dakala fi fitnati shahawati wa minhum man jama'a bainahuma ga sha'awa ga shubuha tunda an sa mutum na neman duniya ana neman kuɗi ta kowace hanya wa kullu zalika mimma akbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi bi qawlihi bi qawlihi tun muna shekarun na fi yawan kashe-kashen gazo karace-karacen gazo suke da da waɗanda suka je na sha faɗi a wani ƙarni ya fito cikin masu mai cewa sai ya halaka duniya gaba ɗaya wannan mutuncin kunya da ake da ne sai ce ya kawai aka ce to an ya za ka yi ki hawaye hotuna ta hotuna kawai kaga wancan mabalagu hominal ilimi yau ga waya ai wasu ƙwayoyin ne ai kaga daga cikin irin abin da za ka gani in za ka shigo gari yan mata za ka gani idan za ka fita gari za ka ban kwana ne da yan matan gari yin wannan duka ya wuce da mutum wallahi zai na da wajen to ita da mutum na rabu Allah karbaran to wannan da abin da ya gani sosai dai irin ganin ka sai ka ci gaba da roƙo dai Allah in alheri ne to ka bar in kuma sharri ne Allah ka zai dole sai da wannan yi duk abun da zaka kayan sallah yan matan yau ga waya ta zama jiki dan ka buga waya zai ta ce za ta gaya maka kafin ta ya kare yanzu ka je ka je ga nan ban da za ka bi ka ga wane ne da za ka bi ka in ka buga ina ce ka yi haƙuri ina cikin wani hali idan an jima ka dame shi in an yi mai suka mata mata mata mata kuma hanyar da za a bi a daƙile wannan oxabotan kusan ba a ce ba da dai ƙur'ani na nan oxabotan shi ne kaguwa bayan nan haka malai ibrahim amma tana da kafa ko a haka kai kana kallon tafiyan ta taro sai kin kuma da kai ƙarfi da kafa ta samun lokaci shi da abu abuwa wanda in ka tsaya sai so a rasa ina kan yake gaba za ta yi ko baya za ta yi ba ka sani ko ba yahudu su ne a abu inda ba ka tsammani to da akwai lokaci karanta karanta akwai ko a daɗi haka ake wanke ka shi ko mene ne haka ake ta faɗin ba sai yanzu ni ma ina bukatar yanzu wuraren akwai karatun da na yanzu na neman wuraren ina mai bani wala amma dai na tabbatar da to shi tafi da na kayan garo da suke yin ina na ajiya gefe guda sai dai muskilan a lokaci Allah ya tsare min aminu na ka je je a hau tana da littafi amma da lokaci Kuma gaskiya shi kuma ga shi littafi eh, mene ne kafa mai roba roba kuma a ba mu an hana ya a ne ko zama ko gwanayi a ɗaki na ni kuma na zaune sauraro naki sai dai ku jira mutum ku ga ɗakin nan duk abu da na faɗe na yana nan jirgi a ciki a tun ina neman ku ku zo ina neman ku ku zo yanzu da nake kwafi kun ishe ni huta nake so in yi kuna zaunan ma jiki a tafi abu mai mai tashi saukara kai alkamalu lillah ila an ya kula har zuwa ishe falamma da kala aksaru nasu lokacin da yawancin mutane suka shiga hakai lil fitina tsayi au idahu ba asbahu munqati'akum mutaqati'ina mutaga mutabajirina ba'da akanu ikhwana mutahabbina mutawasilina mafi yawancin mutane suka fada cikin wannan sai aka wayi gari ko suka wayi gari masu yanke wa juna da gari da gari cikin jin labarin garin kana kaunar ɗan garin suna kaunarka to yanzu yankin kamar ba sa kaunarka ka kuma in ya tashi ƴaƴansa ya ce to sai matansa su kuma ƴaƴan ba sa san shi to muddin ka ba Allah komai zai baka komai an fara wa yaya shi kenan an ko ka tashi suka ce ba da abokin gaba ta ce mutatasirina mutabadirina kuma wani bai jin magana don kai masa nasiha ba da an gano ikhwana mutahabina mutawahilina don a yi mutum mutumin da yake da aboki arne ko arniya sai ka ga ya fi san su da sauran yan wasu su fa inna yi isa to in ka duba ka dai kana ce to wannan rayuwa mai amfani ta in dai gyara ko ba su gyara ba an rubuta an tabbatar an kawo an horar da mutane an tsora su a kai waye zai kare cikin ku duk maganan da kuke ba kuje ko ina ba wanda ma ya san daga ya ba mu ji ara eh ku Allah da da ya kan da mai ke ba zai kala mata inda kuke ba shi ne mai zai tuna in ba ku yi maganin wa'annan ba ba za a nima da kyan faso da ba in daga wani abu ya same ka daga wanda ya fita na shi shi je hada ma mun da hada ma fa inna fitnatash shahawati hammat galibal khalqi ta game majorcin halitta fa fatanu bi subhanallah bin rajab an riga an fitinu da ita ma'ana an fitinu an jarabtu da wanda aka kama daga baya bayan nan ma kaga yana zo misali duk inda zaka sha mace yarinya da tsohuwa kwace kawai kwace kawai وظهرتها مثل كلام أما جاتنا كتنبي وند الدنيا a أنا والله ما لا تمسك مسيحة تلك أهير الفاجرين idan suka saki jiki da ke suka tabbatar da za neman abun hannunsu to an suka zanna suka kwance maka cikin su to sai ka fara gudu sai ka nemi fara neman tsari daga halin da suke ciki wasarar dayatun ko ah, abduhum duni ita ce gayan abun da ake nema a yanzu ba littafi muke yi ba da wani zai tuna za a bashi a kuɗi a wani lokacin kita ba zai ce a'a ba zan iya tashi a irin wannan Allah zai ga mutum yana ya daina fita sauran kwanukan nan da yi yanzu ina bai nan satin da yake bai je koyira ba a da yau bai je koyira ba ina ga jiya ma sai da biyu ko na nan ni inda za ka san shi a ce zuciyarsa da rayuwarsa da yana nan da ka ga dubi ta da ke ta yadda ita muka yi karatu a yau kawar wurin ko a gaya masa ko ka Allah ta gaya masa an an gaya masa ko ma ba a gaya masa zai biyo ba dai can ko ma ba kun yi wa ni man na dan ruwa to dan nake da dan dama dama har an ce shi to yanzu gaba ki dan aka ja mutum ya rabu da na ma gaba ɗaya ga da tariyar ko ba a ya samu wasu manyan mutane da ake hulɗa da su inda za a je a yi miki a kai karfe ɗaya yaushe wanda ya kai karfe ɗaya na mutum zai zo maka nan sai dai ce to sun mai ce tura masa kafai in ya tura masa dinga tura masa ba komai yana nan baya nan amma kamar yana nan abin da ake a shi ake yi ko laisa al-khabaru ai kal mu'ayana bil hayy gaskiya ne ba wuce larabcin hausawa ne amma ban sani ba ko a shi a larabcin can mu da mun taso ana faɗin hmm? kai larabci larabci ne labari ba kamar gani bai ido ba a wancan da ba ana neman zan fana tana neman sai da su samu ta da shi amma fasa gaya ba duka rike na ka wasarar daya su laha ko ya tsalubuna duniyan da suke nema wa biha yara da da duniya suke kasuwa ko mutum kaga ya watsar da mu ya fice ya tafi to kullum yana da ga da mai har an kafa miliyan ka za su ce to shi ne yasa ba a bashi a ko kuɗin a bashi asibiti ba yake na zo na wani na aiki a yanzu bashi nake bi ba wai ne biya na yanzu ba zan biya ba ai ba biki ba a aiki ta ya tsaye rauni na aiki duka dukkan an dube aikin da ka kwana kana aiki a nawa ne ake kwana aikin wani duk da shi na lilo eh? sai ka dubu biyar a sai dai an kasuwa irin na kuce da wanda suke muku da kwan kaya yanzu aikin siminti nan hmm? wanda girki da girki la'ai mai sana'a ne sai nan wannan ba ka kala dai su ba ba da ba lebura ba ne eh to kaji ma dubu biyu to da ka zo kauni kana aiki kai da ka kwana kana aiki a ɗauka ƙololon kana da dubu uku a yanzu dubu uku bai ƙare ba hmm? shi ma ba a ko'ina ba wata ɗabi'u sai masu zuwa suna kwana wasu asibitocin cin zuwa abin da zai biya kawai amma hanyar da kudin masu kare ba dokta abubakar ke faɗi kila ne da ya sha faɗi min anan a cikin karatu ma ya faɗi min kan da wanda zai ke yi ce ma lan abin da ake da zai kuma ya kuɗi kawai wanda zai rufe mata rangi ba ko ba ku san yadda aka yi aka yi wurin ba ya ce amma ko kun san a ba ka maganin kyauta wannan na daga cikin abin da ke kawo to duk wani ma'aikaci ya biya kuɗi ni ne a lara su ku kara kuɗa ne ka ce za ka baka wannan duk abin da ka gana in ni na cire kuɗi na ba ka kai na ba na ba ka na ka amma ba wai a matsayin asibiti na ne ba in ce a ja ba ka magani a ja ba ka magani na gana da kuɓar aljihu na hamma ta suna cewa ce ce ha ce in kika ce ba ki da lafiya ki kawo takarda a yi tashin shi kenan an tsori ke ne a yi sanin a za a ta a fayil ina go to a inda can ke a ce gona ce ya ke ya nawa suka kashe gashi ke rohun ba shi amma ba za a famin takardu a cikin fa'in ya ana ba da menene wanda wanda zan tara in biya su a shekara duniya ne take Allah walaha ya ka gona duk daga an yi faɗa an yi baran baran amma na duniya ke tara walaha yi waluna a kanta ake goyon baya in ban da ba don ba a bari a faɗi magana ba da na san wasu a nan wuri bai haɗa su mala ɗan ka kansa a yanzu nan wanda ke shata ta ba za a yi wani tsaki da shi wannan idan zai wani za da yin kama wa ake abin da har kana jin tsoro kana da san ƙarya suke mana wallahi mala kan ga wata kwangila ta tsoro kan sai wannan ya rawa sai wa wani ya rawa ne ana a ciki sai sun yi rumun rumun sun tafi kuma labarin ana zuwa ana gani an gawa ne da wani amma a gaba na duk wanda wannan zai faɗi wancan zai yi ce wa wabban zama da kaje ba amma duk yadda za su samu suna da sun haɗu sun ga wata wata kwangila ko wani za a taru a cikin wani duk na sai haɗe a zagaya a zagaya su je su haɗa gida duniya su duk Allah sai yaushe zamu daina wannan yaushe ne zamu san cewar mun girma wannan karerayen fa da ake a tsakani fa a fili suke a gaban Allah wa alaiha yu'aduna akan ta ake gaba fa ole na gida ba ako ko. saboda duniya aka yanke zumunci wa safaku dima'a aka dinga zubar da jini abu ma'asin lahi bisa babu dalika هذا شهوات وأما فتنة الشبهات حائد وبنمي والأهواء المضلة فسببها تفرق أهل الجنة دليل وأن يربى ما تصلى هل القلب إلا شبهة لكثر بكك الدين يرد كيما تنا أكن الدين وأنك وتو كيما ذرا فيتن shi ke don komai ba a yi lafiya amma ka sai kai kungiya kaza ne ko kai jama'a kaza ne kayan gwamnati ko ku rike kayan ku a ce daɗi lafiya kuɗi za su yi ma amfani ko yi amfani da su kun gan shi ya gan shi alaji ake su ka yadda a bayan ka da ratsi a bayan ka baki ruwi duk mafi a sababu ha tafarraƙo halin kibla wasaru shi'a kafara ba'dhum ba'd ana ne kowa ne ya kafe su wane kafire ne su wane kafire ne yake nan gonda yake to ga kujera in kun kujera ke kai malamai amma sai kun hada kai shi ke nan sai ka ga an haɗa kai aikin hajji waye ne ya ce wani kafire ne baya bin su sallaci to kai zo ka wace kai sallah ko haɗa kai ya wuce yi sallah kai ma gobe nan ji ba zo ka kai kai ma menene zo ka kai zo ku zo ku haɗa kai wannan ilimanci wancan ilimanci wannan ilimanci duk da ka bai hana jamfana ba na so sai su yanki ai to wannan sai ya bi da sallah sai su yanko iya wurin da aka bi mai su. wancan ma su yanke in aka bi mai su, kariyar ba ba ga gidan su ma ana sallah ba su ma mu su ma kai abun kamar kifaki a kai وكفر بعضهم بعضا فأصبحوا سكواي غري أعداء وفرقا وأحزابا كل بما لديه فرحون كذا بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على كل رجل واحد ولم ينجو من هذه البلاد ما وندي إلى دعوة أن كلها إلا فرقة الواحدة الناجية ما فدوك وندي شيني فرقة ناجية نعم فرقة ناجية دو أنشاري ميشي شجعم بولت ده ما أنا ممكن هذا هذا نجيم أي كذي أنا إذا ما كذي شيء أنا زمان جالس ما متأيه فوقوغا كوغا نعم كأشي ده ده كذي بكرة Ki ce maka an shi kaza kaza kaza wani babban kaka na gari ne wani babban dan sandan da ke garin kaduna na shi ne kaza kaza kaza ce nan ko ba sai ya maka yaki. ne ta na can da za ka ce kai ne firkafin najiya ba mai tuhun kanka ko ya samu mai koma gefe ce ni ne firkatul najiya ku biyo ni ni ne zan tsallakan da ku to in banda ba don firkatun najiyar tana da ka'idoji tana da dokoki ga shi ga shi ga yadda yake muhimmul mazkuruna fi qawlihi ta'ala la tazalu ta'ifa qawlu qawlu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq suna masu nasara suna masu bayyana gaskiya la yadurruhu man kadhalahu kirka najiya ba ka munafiki ba su zama da kai da baki biyu a zuci suna rike da kai daban a baki suna rike da kai daban duk ana ja ba haka wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalika wa hum fi akhir zaman su a ƙarshen zamani gora ba su ne suke yan fata نتكلم كمان باقي المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس masu gyaggyarawa idan mutane suka lalace wa humul ladina yuslihuna ma afsadana su ne wa'inda suke gyara cin al'umma suka lalace min sunna wa humul ladina yafirruna dinihim su ne masu gudu da addinin su min al-fitani wa humul luzza'u min su ne da aka kiro daga cikin kabilu kabilu kabilan na ta amma ga ɗan guda ɗaya faɗo wancan biyu sun faɗo wannan uku sun shigo wancan garin kaza sun shigo to su ne wanda suke tattuwa لأنهم قلوا ولا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحدة والاثنان وقد لا يوجد ما أكن فامو قبيلة دبابو أكن ba a دبابو في بعض القبائل منهم أحد كما كان الداخلون في الإسلام كما يدفع كما تشد في المسلمين في أول الأمر كذلك وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث そうなんだ、あの、